Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Juma'a babbar rana biyar ga watan Janairu shekarar 2018 a kan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da ral da duniya sai kuma alfa radio a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da warhaka, Baba ya makeri ne tare da Ibrahim ka almasi garba za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji mu ga kanun labarai. Amurka ta yi alkawarin taimaka ma masu zanga-zanga a Iran tana mai yin tur da jami'an gwamnatin Iran. Fararen hula kusan talatin aka hallaka a wani harin da aka kai da jiragen sama a wajen Mogadishu babban birnin kasar Somaliya. sannan rundunar sojin najeriya jiya alhamis ta ce ta to ɗaya daga cikin 'yan matan cibok ɗin nan da 'yan boko haram suka sace kusan shekaru hudu da suka gabata to ko bayan gama jin labaran za ku ji cewa rundunar sojan najeriya ta kubutar da dubban mutane daga yankin tafkin chadi to ko ina makomar waɗannan mutane suna tare da mu muna tafiyan nasu muna binne da su bayan mun gama da su sun zamu yi da su to waɗannan mutanen ga hannun boko haram kuma to da su ne ko kuma a ina aka samu su To za ku kuma ji cewar kungiyar Fulani makiyaya ta yace Allah ta yi Allah wa da rikicin jihar Benue wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama amma kuma sai ta ce. Mu ba mu yadda cewa Fulani ne suka wannan domin a goma local gama baba hillaci. Rogo local gama baba hillaci. To nan kuma fitina ya faru. a jihar bauchi kuma tsofaffin ma'aikatan jihar ne suke ci gaba da kokawa akan rashin biyan su kudaden su na gratuity Jummai Ali kuma na tafi da shirin ta na lafiya uwar jiki amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Amurka ta yi alkawarin taimaka ma masu zanga-zanga a Iran tana mai yin tir da jami'an gwamnatin Iran saboda irin matakin da suka ɗauka na murkushe zanga-zangar. Matakin da ya yi sanadin mutuwar mutane 21 da kuma kama mutane sama da dubu. wani jami'in fadar shugaban amurka ta white house jiya alhamis ya ce amurka za ta zakulo irin bayanan da ke bukatar ɗaukar mataki za kuma ta dubi yiwuwar ƙara ƙaƙaba takunkumi ga waɗanda ke ƙoƙarin danne zanga-zangar da aka fara a makon jiya sannan a majalisar ɗinkin duniya kuma jakadiyar amurka nikki hali ta buƙaci a yi wani zaman gaggawa a yau ɗinnan jama'a game da wannan al'amarin to amma kasar rasha da wasu mambobin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya na sukar wannan kiran taron da amurka ta yi suna cewa wannan zanga-zangar al'amali ne na cikin gida da ba zai zama ko bai zama wata barazana ga zaman lafiyar duniya ba fararen hula kusan talatin ciki har da yara aka hallaka a wani harin da aka kai da jirgin sama a yankin gabashin guta da ke hannu 'yan tawaye a wajen damascus babban birnin ƙasar siriya kungiyar kare haƙƙin 'yan siriya ta observatory mai halkwata a birtaniya wadda ke bibiyar yakin basasa da ake yi a siriyar ta ce akasarin hare-haren jiragen rasha ne suka kai su nan take dai babu wani bayani daga sojojin na rasha wanda ke bayar da kariyan sama ga sojojin gwamnati siriya a yakin da suke yi da 'yan tawaye an katse kase ma gabashin guta mai kunshi da mutane kusan dubu 400 da duk wata gudunmuwa abinci da magani tun daga shekarar 2013 a makon jiya gwamnatin siriya ta ba da dama ga kungiyar agaji ta red cross ta kwashe masu fama da matsanancin rashin lafiya wajen su 29 ciki har da yara 19 18 da kuma mata guda hudu masu fama da cututtukan zuciya da kansa da koda da kuma ciwon jini majalisar ɗinkin duniya ta kira da a gaggauta kwasar marasa lafiya 500 da kuma kawo ƙarshen samame da ake yi don a samu damar shiga da gudunmuwar abinci da magunguna rundunar sojin najeriya jiya alhamis ta ce ta sake ceto ɗaya daga cikin 'yan matan cibok ɗin nan da 'yan boko haram suka sace kusan shekaru hudu da suka gabata rundunar sojin ta faɗi ta kafar twitter cewa sojojin da aka girke a garin fulka da ke arewa maso gabashin ƙasar sun ceto wata yarinya mai suna salomi fagu rundunar sojin ta ce an gano salomi fagu ne tare da wata 'yar yarinya da kuma wani yaro kuma dukkaninsu na hannun hukuma inda suke samun jinya ƙungiyar boko haram ta ta kallo la'antar ƙasashen duniya bayan da ta sace 'yan mata sama da 270 daga wata makarantar sakandare a Chibok a ran 14 ga watan Afrilun shekara ta 2014. Wasu daga cikin 'yan matan sun samu tserewa da wuri, to amma guda 219 sun ci gaba da kasancewa a hannun kungiyar mai tsatsauran ra'ayi. Ana shan waɗannan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kwana ta biyu jere sakatariyar yada labarai ta fadar shugaban amurka ta white house ta fuskanci zazzafin tambayoyi a jiya alhamis daga manema labarai game da wani littafi wadda za a buga a makon gobe wanda ke nuna cewa a shekarar farko fadar ta kasance cikin rudu ƙarƙashin shugaba donald trump galibin amurkawa ba lallai ne su damu da wani littafi mai cike da ƙarya ba martanin sarah huckabee sanders kenan wadda ta bayyana littafin mai suna fire and fury ta ce wani korarren ma'aikaci ne ke son yadawa korarren ma'aikacin kuwa shine stephen bannon wanda ya taka rawa a zangon ƙarshe na yaƙin neman zaɓen shugaba trump a shekarar 2016 wanda kuma ya kasance babban mai bada shawara a kan dabarun gudanarwa a farko watanni bakwai na shugabancin trump marubucin littafin michael wolf ya rawaito kalaman banan sosai a cikin wannan littafi mai shafuka 336 wani lauyan shugaba trump ya yi yunkurin dakatar da buga littafin a alhamis bisa zargin cewa littafin na kunshe da cin mutunci da kuma kasafi don haka ya buƙaci wolf da mawallafin littafin su dakatar da buga shi yau juma'a za a yi fama da wani irin masifar sanyin da ba a taɓa yin irinsa ba wanda zai yadu a faɗin yankin tsakiyar yammacin amurka da kuma yankin gabar gabashin ƙasar kwana guda kawai da aukuwar wata mummunar guguwa mai baza dusar ƙanƙara wadda ta jibga dusar kankara da iska mai tsanani da ambaliyar kankara duk a yankin tekun atlantika ana hasashen cewa yanayi mai cike da iska mai tsananin sanyi zai addabi wasu manyan biranen amurka 25 inda ake kyautata zaton za a tafka sanyi mai kasa da 40 a ma'aunin celsius a yau dinnan jama'a wanda hakan ba kawai yanayi ne mai mara daɗi ba mai haɗarin gaske ne masu tunanin samun rahusa a jihar florida za su kosha mamaki don can ma ba sauƙi da yake ana sa ran ma'aunin yanayi zai nuna da ƙyar za a iya hawa saman celsius goma a biranen da a can baya aka san su da zafi kamar tamfa da orlando labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Toma Dalla rundunar sojan najeriya ta operation lafiya dole da ke aiki a shiyar arewacin arewa maso gabashin najeriya ta ce ta kubutar da mutane fiye da dubu biyu wanda suka hada da mata da maza da yara a hannun kungiyar boko haram ga wakilinmu haruna dauda da karin bayani ko a makon jiya ma dai sai da rundunar sojan ta bada sanarwar cewa ta samu yanto wasu fiye da 700 a hannun yayan kungiyar boko haram din daga arewacin borno irin waɗannan nasarori da rundunar sojan ke bayyana ta samu da wata irin manuniya ne sauran aikin da ke gaban rundunar na ci gaba da kubuto da irin waɗannan mutane da yan kungiyar boko haram din kan yi garkuwa da su major general rogers nicholas j shine tiyata kwamanda na operation lafiya dole wanda kuma yi mun ƙarin haske game da irin waɗannan nasarori da suke samun kamar haka eh yanzu can kusa da threat uh, mun yi aiki a can gaba ɗaya da su kuma ba mutane da da suka surrendering ba mutane da kuma muka yi rescreen ta wajen sun fi dubu biyu daga can bangaren can uh, suna tare da mu muna interview nasu muna binne da su bayan mun gama da samu sun zamu yi da su to waɗannan mutanen ga hannun boko haram kuma to da su ne ko kuma a ina aka samu su hannun boko haram ne dama suna tare da yan boko haram sun rike su so fresh mu a can ya tare da su ya suka gudu wasu kuma da muka kame su a wajen suka zuce su akwai batun cibok gel da ce an samu kuma ka yi wani karin hasi game da wannan yarinya da aka gano guda daya eh mun same ta yau da safe na ne kwai kwai daya akwai ita da wata kuma dan ba ba yan makaranta bane eh. dan yan makaranta ne ko dan kuma mun same ta da tare da wani jinjiri suna tare da mu suna asibiti yanzu bayan mun gama asibiti da su amma da su mun ba state government su administrate nasu akwai kamar wanda kuka kame ne a sakamakon wannan aiki da kuke yi a yankin tafkin chad akwai su da muka kama ta wajen wajen eh, chad ba da mutane suna tare da mu muna muna investigation bayan mu za mu sani za mu yi dama suna tare da mu akwai makami da kuka gano a wurin waɗannan mutanen akwai akwai akwai suna da yawa ko kaɗan ne akwai dai major general rogers nicholas kenan tiyata komanda na operation lafiya dole da ke shiyar arewa maso gabacin najeriya a kuma babu damar ganawa da wannan yarinya a makaranta na garin cibok da yan kogiyar boko haram din suka sace wanda aka takaita mana cewa sunanta kawai za mu tambaya already name and that's all you have ke yar chibok ce? Eh. me sunan ki? salome kogo. kina ɗaya daga cikin da kuɗi ka eh, makarantar chibok. eh rundunar sojan kasar da na ci gaba da bugun kirjin cewa ba za ta yi ƙasar akuya ba na tabbatar da cewa ta kawo karshen mayakan boko haram ɗin da yanzu hakan ke ci gaba da nosawa dazuzzuka don ci gaba da papatawar. haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to madalla a gaida haruna dauda ƙungiyar fulani makiyaya a najeriya ta miyyata allah kuma ta yi allah wadai da mummunan rikici da ya sanadiyar hallaka mutane kimanin talatin a can jihar benue wakilinmu mustapha nasir basari na ɗauke da ƙarin bayani A wani taron manema labarai Amina mataimakin shugaban ƙungiyar ta Allah a Najeriya Alhaji Hussaini Boso ya ce lamarin na jihar Benue abin tashin hankali ne, a saboda haka akwai buƙatar ɗaukar mataki mai ƙarfi domin shawo kan matsalar wannan tashin hankali da ya addabi jihar ta Benue. A dangane da zargin ɗora alhakin wannan tashin hankali ga Fulani kuwa ga abin da Alhaji Hussaini Boson ke cewa. Fulani abin da ya faru da su shine an yi taɓwace masu dukiya kawai ana gonjon shanunsu ana ci ba a ma kai ga gwamnati kuma matasa marasa aiki yi sun ta kai masu hare-hare don ka kai ma bai lace makiyayi yana tafiya da shanu eh, ka kwace mai dukiya ai ka kai yaƙi a kasa don haka mu ba mu yadda cewa filani ne suka wannan domin a goma local gama ba babu hillaci rogo local gama ba babu hillaci to nan kuma fitina ya faru don haka mu ba mu da report cewa filani ne Ƙungiyar ta miyatti Allah a Najeriya dai ta ce dokar nan da aka ƙaƙaba wa Fulani a jihar ta Biniwai ta hana kiwo a faɗin jihar ta taimaka wajen rurruta wutar wannan tashin hankali. wallahi daga lokacin da kafa doka daga lokacin rigima ya dawo ai an shekara biyu zaune lafiya yanzu to meye matsayin ku matsayin mu a soke wannan doka a bar mutanen mu su koma yanda aka sani su yi kiwo su da noman su don kakannin su ma Benue aka fi wasu. Gwamnatin jihar ta Benue dai ta ce ta kafa dokar hana kiwon ne domin magance matsalar rigingimun da ake samu a tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma a jihar. A halin da ake ciki dai shugabannin kungiyar Tamiyatti Allah a Najeriya sun ce sun garzaya kotu. domin ganin an cire wannan doka ta hana kiwo a jihar ta Benue. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To madalla a gaida Mustapha. Yanzu kuma a jihar Bauchi tsofaffin ma'aikatan jihar ne suke bayyana rashin jin daɗinsu da matsaloli da suka shiga rashin akan rashin biyan su gratuity. Wakilinmu wato abdulwahab eh, muhammad ya tattauna da shugaban kungiyar tsofaffin ma'aikatar da ake kira alhaji habu gar kuma ya mai bayanai ita gwamnati ya kamata ta fito fili ta gaya mutane zahirin gaskiya domin gwamnati ba karya ba ce mu kullum mu shugabanni na kungiya kamar mu ni da ke akwai masu karban gratuity wanda suke jira yanzu sun kai kusan mutum dubu shida mun sha magana mun yi rubuce-rubuce a kasidu mun kuma rubuta da zuwa wajen sakataren gwamnati gwamna to har yanzu ba mu sami cikakken labarin yaushe ne za a fara implementing na payment na wannan gratuity wannan gratuity kuna bin tun daga wani shekara ne zuwa wani shekara 2010 local government 2011 state government yanzu kudi ya kai kamar nawa ne abin da kuke bi kudi ya accumulating ya kai kusan biliyan 26 gaskiya ina kokawa masu wanda suke jiran gratuity a yanzu gaskiya wato tausaya musu nake yi abin ya yi ya ɗauki ɗaki wani za ka je ka same shi ya samu stroke wani kuma ya makance wani kuma ya mutu to a gaskiya ya kamata gwamnatin Bauchi state ta yi ƙoƙari wa'annan kuɗaɗe na gratuity ta fara biyan mutane sai dai a nasa jawabin babban sakataren hukumar tsare-tsare na gwamnatin jihar Bauchi Alhaji Yahuza Adamu ya ce an tanadi kuɗaɗe a cikin kasafin kuɗin wannan shekara domin biyan gratuitin a cikin kasafin kuɗi mun sa a yi kuɗi mai yawan gaske sama da biliyan biliyan bakwai ko da wani abu na hada duk da pension ne wanda yake kowane wata wata ake biya ainihin tsoron gratuity nawa ne kuka ware don biya mu ok kana maganar a cikin wannan biliyan bakwai da wani abu din eh. na a gaskiya ba sai in mun ɗauko takardun ka san da ka haka ba iya baka wannan figa din ba gaskiyar Allah Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti goma sha shida a nan washington ga mu kuma da gaba Babu mai hoji da Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. za mu ci gaba da tuna baya. A makon jiya Dr. Munir Mustapha ƙwararre a kan cututtukan da suke saurin yaduwa ko kuma ake ɗauka wanda ya yi nazari mai zurfi a kan irin waɗannan cututtuka a jami'ar Pittsburgh da ke nan Amurka. Ya mana bayani a akan yadda zazzabin typhoid ke ci gaba da ciwa 'yan Najeriya da dama tuwo a ƙwarya. dr munir ya yi bayanin yadda wannan cuta take da sarkakiya da kuma yadda jikin mutane ke bijirewa kaifin magungunan da ake jinya zazzabin da su to sai na ce da shi kenan sai mutum ya ta zuwa asibiti ana ba shi magani yana sha amma kuma kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu kenan. Yauwa saboda da can ya je yana ta kan magani barkatai in aka zo aka ba shi na kan ka'idan ma ba lallai ya masa amfanin ta ya dace ba saboda haka wannan cutar typhoid wato a kasashe masu tasowa tana kalubale ne babba to eh, eh, yawa kafin ka ci gaba likita batun cewa jikin mutum yana bijire makaifin a magungunan kashe kwayan cutar da ake jinya da su ku likitoci bayan da za ku yi ku gane ne akan cewa jikin mutum ya bijire ma wannan wato shine shine amfanin mutum in ya je shi na farko aka yi masa gwaji ta samu ya ga a samu likita sannan kuma asibitoci ya zama suna da kayan aiki asibitocinmu da yawa ba duka ne suke da cikakkun kayan aiki da ma'aikatan da za su yi wannan cikakken gwaji ba da likitocin da za su duba sakamakon wannan gwajin su auna daidai da a baka maganin da yake da daidai da abin da aka gwada ma sau da yawa za ka ga a cikin waɗannan matakan ko ta ɓangaren mara lafiya ko ta bangaren rashin kayan aiki a asibiti ko rashin wadatattun ma'aikata sai ka ga an samu mutum ya ba a samu an gwada cuta an ba ta maganin da yake daidai da ita ba kuma wasu ma wani lokacin wata cuta ce take kama da typhoid din take ka unga duk wannan in ba a samu ingantaccen gwaji ba ba za a iya tabbatar da me yake damun mutum ba sai ga ana ta je kaka komo To a saboda haka yanzu kafin har Allah ya sa ƙasashen namu su samu kayayyakin gwaji ko kuma na'urori masu inganci saura ya rage ga mutane kenan? So gaskiya dama matakin farko wanda ƙasashen ma da suka yi maganin cutar typhoid ta hanyar tsafta ne. Tsaftar muhalli, tsaftar gida, tsaftar abinci, kuma tsaftar nan ba zai yiwu a ce a muhallinka duk yana da waɗannan matsaloli sannan kai kaɗai ko da ka yi ƙoƙarin ka kai kaɗai a matsayinka na mutum ɗan adam to wata dai za ta ci gaba saboda haka ana buƙatar tsaftar muhalli wanda wani akwai ɓangaren da gwamnati dole ta shigo kamar masu ɓangaren magudanan ruwa da sa ido kan wajen manoma yadda suke wasu suke noma da ruwan da za ka ga akwai bayan gida ko wani kazanta mai yawa a cikinsa da dai sauransu matakin tsafta kenan. To ka yi magana magudanan ruwa galibi za ka gani cewa an yi magudanan ruwan nan amma wasu in sun tashi nan ne kuma wajen zub da bolansu. Ai shi yasa yake da ake bukatar wato tsaftar muhalli abu ne mai mataki da yawa na farko akwai na mutum a shekaran shi akwai abin da kuma jama'a ne na al'umma na unguwa za su duba da tsaftar muhallinsu da gyara magudanan ruwan da tabbatar cewa an inganta su da kuma abin da gwamnati ce dole za ta shigo ko da ta karamar hukuma ko ta jiha ko ta tarayya. To tunda muna batun a ah, tsafta ne ah, a Dr. Munnar ka san ka ce kamar mutum ya je ya siyo irin su karat ko latas ko kabeji in ya zo in ya ma wanke din tana yiwa mai wanke yadda ya kamata ba ta nan zai eh, harbi da kwaya cutar zazzabin typhoid din to wacce yaya mutane za su yi su wanke idan ka siyo kabeji da latas da ko irin sakarar kafin ka ci wani mataki ya wacce shawara za ka bayan na wankewa ko kwa dafawa? Shawarar farko farko shine mutum tun daga wajen siya ka duba abin da yake abin abu mai tsafta inda hali mutum ya san saboda sau da yawa inda muke sayan kayan miya za ka ga da kayan abinci a wani guri ne wanda ba sau ɗaya za mu je ba so kaga yana da kyau mutum ka tantance gun da kake saya cewa masu saidawar ko wanda kake saya a hannunsa yana kamanta tsafta bayan nan kaga in ka zo da abinci mai wanda koyaya dai yana da tsaftar sai kai kuma ka tashi wanke shi sai ana so ya zama an sa ruwa sosai kamar an sa ruwan gishiri an wanke wannan abincin idan wanda za a ci ɗanye ne a zama an wanke shi sosai babu da ta a jikinsa sannan kuma bayan haka an sa ruwa mai gishiri an wanke idan kuma wanda za a dafa ne ya zama an dafa shi sosai kuma ba a son kaman bayan ka gama wanke abu ko bayan ka gama dafa shi ya zama ka abin da za ka sa shi kwanan da za ka sa shi da muhallin da zaka sa shi ko kuma in sarrafa shi zaka yi wukar da zaka yanka da wajen da zaka dora in zaka yanka shi ma ya zama yana da tsafta don ko bayan ka wanke ko ka dafa ka zo kuma ka sa shi abu mara tsafta shi ma ga wannan akwai matsala sannan bayan abinci shi kan shi ruwan da mutum zai sha yana da kyau ya adu in baka da tabbas din tsaftar ruwan da zaka sha baka baka tantance da tsaftar shi ba kaga sai yana da kyau ka mutum ya tafasa in ba za ka iya tafasawa ba ko da akwai irin ɗan abu da ake sawa wanda yake ɗan tace ruwa haka a gida na sha wannan shi ma duk yana ragewa amma in so samu ne mutum wanda zai sha a ce ya tafasa shi. Zan ga likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. to a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a liki likita bokan turai a niyya sosai to madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku dr muhammad ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya To masu sauraro a makon jiya Dr. Ladan ya ba da amsa akan tambayar abin da ke sa datsewar harshe ga wasu mata masu juna biyu har ma ya yi bayanin cewa idan aka magance ana samun sauƙi. inda a da ta so mashin shan duk waɗannan abin da ya kamata su insha Allah za ta ji sauƙi. To Allah ya sauke. Amin amin shi yasa yana da amfani kwarai a jiya a awo kuma a rinka in aka je awo din ana iya ba da magunguna wanda zai taimaka kwarai Eh, kamar yawancin waɗannan masu rukunonin ko da ke ana ba su yawanci kamar irin su kwai da irin su alayyaho da waɗansu abubuwa suna da shi a ciki amma ya kamata a je wurin a gwada in aka yi awo din ana ba da waɗannan kwayoyin wanda zai taimaka kwarai da gaske. to waɗannan rukunonin kayayyakin abincin gina jiki ca da ba ɗin nan waɗanne eh. kayayyakin abinci aka fi samu a ciki ta yadda mutane za su ko kuma mata ɗin su rika ci. yadda ya kamata. Kamar na ba da nake magana za a iya samu akwai da irin su yogurt da irin su alayyaho suna da shi da yawa a ciki to shi mana ci na kamar irin su lemon zaki da irin kamar irin su suma kamar irin su a irin kamar a da irin su da na miya din nan masu kala irin eh. Eh, masu irin kala ruwan kwai da ja ja ja haka suna da su suma kwarai da gaske kamar hadda tattasai kenan eh amma ba wai mutum ya ci haka ba <laughs> ya gada eh eh kuna da to amma yau abin da ya fi amfani aka je awo din akwai kwayan da ake bayarwa wanda zai taimaka kwarai duk zai rage wannan abin hajiya A'a to ai da ta tattasai a cikin miya ake yi likita. Eh a cikin miya ake sa. <laughs> To ina fatan wannan bayani da kai ya amfani mata musamman ma mata din tunda su suka fi fama da wannan matsala. To likita tunda muna maganar datsatsewar harce ne ga wannan wasiƙa. Da muka samu daga wajen Muhammad Binanci unguwar magajin garin Sokoto. To. shi kuma likita yana son ya sani shin wai me ke kawo tsagewar baki ne? To ai tsagewar baki yadda muka yi magana kamar kwanaki din nan. Eh, to tsagewar baki din duk yawanci rashin abubuwan rukunonin abinci din ne ke kawo shi hajiya. Eh, zai sa baki mutu ya rinka tsagewa sosai wani lokaci zai gama har yana jini to kamar wannan rukunonin ba da ca ne ko ko wasu rukunonin da ba to shi wannan tsagewan baki dinan da ba da ca su ne musamman suke kawo wannan to ashe matsalar ba ga mata kawai ba kenan eh to na mata in dai mace na ciki in dai nata kamar ya tana da shi in ta juna biyu ne yake ƙara fitowa sai sai tsanani kwarai amma ko maza ma dole dole ka samu waɗannan abubuwan ba ka kai ma bakin namiji shi ma zai so ma wannan ai hajiya ya yi wata eh. tambayar to ko da yake kai bayani wai ana gadon wannan cuta ne a ba gado ba rashin cin abincin da ya kamata ne kawai ke kawo shi to saboda haka yace meye magani ko kuma rigakafi eh rigakafin dai mutum ya rinka cin abinci da ya kamata kuma kin san in dai mutum bai tabbatar da abin da ke ba ka je wani likita akwai gwaje-gwajen da ake yanzu yanzu ilimin ilimin kimiyya ana iya jinin jininka a ga wani irin rukunu ne ba da su a sosai a jikinka eh, yanzu ana iya yin wannan za a iya jinin jininka a gwada shi kuma anan ƙasashen cikin awoyi kaɗan za a iya gwadawa a tabbatar me baka da shi a cikin jikinka sai a ce ka soma sai a ba kwayoyin da za su soma sa waɗannan abubuwa a cikin jikinka. sannan kuma sai likita ya shawarce ka kayayyakin abincin da ya kamata ka raka ci eh. Eh. to shi kuma alhaji musa lalo a can layin gimbiya fatakwal duk yau abin ya danganci baki ne ya ce me yasa leɓen bakin mutum wai sai ya rika yin ja bakin mutum ya danganta abin waɗansu mutanen ya danganta kuma abubuwan da kake ci amma waɗansu kuma yadda Allah ya suke na hajiya. Yawwa. Eh, wani lokacin waɗansu akwai yadda Allah ya su za bakin su jajawur ne wannan ba wani ciwo ba ne kuma yadda waɗansu Allah ya suke na. To idan kuma ba ciwo ba ne fa. Inda eh, tun da ba ciwo bane inda mutum na ba ciwo ne inda kamar su makaikai ko yana jini ko wani abu shine ya kamata mu ya je likita a duba inda kuma mutum bai tabbatar da ko kawai baki leban bakin ya so mu jani haka kawai to je a duba likita zai yi bincike a yi a duba a tabbatar me ke faruwa to Allah ya sa a dace amin amin hajiya To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka ana za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba cikin ikon Allah. A halin yanzu kuwa a madadin Dr. Ladar. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake fatar a huta lafiya. To, madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. To, a takaice, Amurka ta yi alkawarin taimaka ma masu zanga-zanga a Iran tana mai yin tur da jami'an gwamnatin Iran saboda irin matakin da suka ɗauka na murkushe zanga-zangar. matakin da ya yi sanadin mutuwar mutane 21 da kuma kama mutane sama da dubu fararen hula kusan talatin ciki har da yara aka hallaka a wani harin da aka kai da jiragen sama a yankin gabashin guta da ke hannun 'yan tawaye a wajen birnin damashku wato babban birnin kasar somaliya kungiyar kare haƙƙin 'yan adam ta siren observatory mai herkwata a burtaniya wadda ke bibiyar yakin basasar da ake yi a siriyar ta ce akasarin hare-haren jiragen rasha ne suka kai to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu sai kuma can da hantsi kafin mu yi sallama muna taya jamilu umar mazugal da amaryasa wato balkisa abdullahi ke nan murnan daurin aurensu da za a yi gobe asabar wato shida ga wannan watan janairu shekarar 2018 kenan a gidan sani abu minista da ke unguwar wato kudu garin dan musa kenan a jihar katsina allah ba da zaman lafiya da albarkan aure sai kuma wato ta'aziyya zuwa ga sarkin zangon kuma su alhaji umar faruk na rasuwa guda uku da aka masa shine na baba yawa da kuma hajiya a tuwo mai tuwo da kuma hajiya amina wato mahaifiyan alhaji sanusi naira kenan allah ya ji kansu a madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da waɗanda suka shirya wannan shiri baba ya kuma ke sallama sai da hatsi.